والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن انتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha biyar ga watan zulƙada hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da takwas ga watan ogos shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna cikin karatun littafin jawami'ul fawa'id fi tahsilil ilmin nafi na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أوصى رشيد علي بن الحسن النحوي الرشيد وتسركي رشيد يا يوسيا علي بن حسن النحوي المعروف بالأحمر وندا أنت سنجد سونا مي الأحمر الأحمر مؤدب ومعلم ولده الأمين إيه الأحمر ما دار بجنه راء المعروف بالأحمر وتو مؤدب ومؤدب ومعلم ولده الأمين نعم wato mai lagabtarwa mai karantar da ɗanshi al'amin sunan ɗanshi sunan ɗan al-rashid al'amin an gane ko to kenan ana wajen sarki ne sarki ne yake yi wasiya ga malami an gane ko sarki ne yake yi wasiya ga malami an gane malamin da yake mai lagabtarwa mai karantar da ɗansa al'amini. an ya saka lima wakta fi ma yanfa'uhu cewa ya aiwatar da lokacinsa cikin abin da zai amfane shi wala da yi yudayihu kada ya tozartar da lokacinsa hmm. qala rahimahullah ya faɗa Allah ya masa rahama ya ahmad ya kai ahmar ba dalib ba ahmar hmm. inna amiral mu'minin qaddafa ilayka muhjata nafsihi na'am lallai sarkin mu'minai ya miƙa ma wato ya miƙa ma a rayuwar ransa Amin da ake cewa ne budan ransa da ake cewa ne ma ya miƙa ma a rayuwar ransa kuma ya miƙa ma ɗan itacen zuciyarsa wane ne rayuwar ransa waye ɗan itacen zuciyarsa? eh kagaɗansa kenan lallai sarkin mominai ya miƙa maka ɗansa wanda ɗansa nan shine rayuwar ransa shine kuma ɗan itacen zuciyarsa fasayyir ya daka alaihi mabsuda ka sanya hannunka ya zamanto a shimfiɗa a gare shi an gane go wato ma'ana ka zamanto mai iko a kan shi wannan ɗa ka ɗauke shi kamar ɗanka wato kana da cikakken iko a kan shi mu daga wajiba kuma ɗa'an yaron a gare ka dole ne kada ka duba ka ce ai yaron na ɗan sarki ne saboda haka zan kyale shi ba zan dinga kwakan shi ba in yayi kuskure idan yayi laifi na baka cikakken iko kan shi dole ne ya maka biyayya fakun lahu bi haihu wa da'aka amirul mu'minin ka kasance gare shi wato matsayin da sarkin mu'minai ya sanya ka a gare shi kai mai ladabtar da shi ne kai malamin shi ne aqri'ul qur'an ka karantar da shi alqur'ani wato ka sanar da shi tarihi ya san ƙur'ani ya san tarihi wa awri al-ash'ar kuma ka ruwaito mai waƙoƙi ya to ya san waƙoƙi rawar jahiliya din nan duk gaba daya ka ruwaito mai su ya haddace su da sauran ainihin waƙoƙi wa sunana kuma ka karantar da shi sunnoni na'am wa basirhu bi mawaqi'il kalam kuma ka wayar da shi ma'aukan magana ka nuna mai wato yadda ake aukar da magana kenan ya karantar da shi nahawu da balaga da sarfu mm. wato ka wayar da shi ma'aukan magana da kuma mafaran magana na'am min al-dahi illa bi awqatihi na ka hana shi yin dariya sai cikin lokacin da ya dace a yi dariya hmm. ba kowane lokaci ya sai ya kan haƙora ba an gane ko ka hana shi yin dariya sai in dariyan ya zama dole an gane ko sai dai in ya zama to cikin lokacinsa wala ta mubanna bika sa'atun illa wa anta mubtalimun fa'ida hmm. wato kada ka yarda wani lokaci ya wuce a gare ka face kana fa'idantuwa da wata fa'ida wato fa'ida wanda za ka amfanar da shi ita mun gane ko kada ka yadda wani lokaci ya wuce face wato face kana fa'idantar da yaron wani fa'ida ya zama yaron kullum yana samun karatu a wajenka yana samun ladabi a wajenka ba tare da ka ɓata mishi rai ba in ka ɓata mishi rai sai ka kashe mai zuciya in ya zama to kana sa ma yaro baƙin ciki kullum yaro a wajen karatu malami ya takura masa ya ringa sa mai damuwa to sai ya kashe zuciyar yaron sai ya zama yaron wato bai da tausayi sai ya zama yaron kuma baya son karatun gaba ɗaya an gane maimakon yaron ya zama to yana karatu cikin nishaɗi to ka bakanta mai rai ka sa mai baƙin ciki sai ya kyamaci karatun an gane duk da mutane kala kala ne akwai wani ko da ka takura ka matsa mai zai yi karatun wani kuma in ka takura mai sai shi ya gaya mai to karatun ake so yi to ba zan yi ba sai ya kulla kwakwalwan ya zama kana mai bayani baya jin bayanin gaba daya sai ya yi shekara da shekaru a wajen ka bai fa'idantu da komai ba shi yasa ya kamata malami ya karanci kwakwalwan yara in yana karantarwa ya duba irin halin yaran da yake karantarwa akwai yaran da yake kamar jaki ko so nawa ka ba kai oho ba abin da ya dame shi wani yaron kuma in kana so ya saurare ka ka yawaita mai nasiha ka karanta dukan shi da zaran kana dukan shi zai kyamaci karatu wajen ka sai zama bai san kuma wannan kiyayya zai zama har abada sai ya zama duk ilimin da kake da shi ba zai fa'idanci da shi ba to wala Allah sarki ya san cewa dan shi na daga cikin irin waɗannan idan har ka bakanta ma dan rai da yawa za ka kashe ma yaron zuciya ba zai karatu ba an gane kenan malami a makaranta kada ya ringa hukunta yara hukunci iri daya akwai hukuncin da idan kai ma wannan kai ma wannan ba zai karatu ba an gane in kai ma wani hukuncin da kai ma wani kayi zalunci saboda ɗabi'unsu ba ɗaya ba ne an gane ko shi yasa za ka su 'yan boko suna da wani abu shi child psychology za ka cewa mutum zai karanci wannan ya karanci ɗabi'un yara kala kala kala kala sai ya zama to yana karanta su da zaran ya ga ga maganin da ya fi dacewa ya ba wannan yaro in an ba da irin wannan magani ga wancan ba zai amfani ba akwai wanda ga zaka shekara kana mai nasiya kana bata maka lokaci ne shi ai malamin baya duka ai dadin da nake ji wallahi sai dai ya sanu nasiha akwai nasiha shi ai shi wallahi akwai akwai da na ga wannan girgiri yara ne akwai yaran da malaman su in ta ba da asamin ba a yi ba sai ta mai duka to lokacin da yake aji malamin baya wasa da asamin sai ya ta sai an mai asamin in dare ya yi aka ce je ka yi bacci ni ba zan yi bacci ba ni a sai na yi assignment amma a lokacin da aka canza malama ta ita ba ta duka sai dai ya yi assignment zai ce kawai sai yi ban yi ba sai ke go tomorrow is not the our duty nan ce wallahi malama ai ko ban yi ba ta ma duka a irin wannan tun da ya fahimci ba ta duka to ba zai yi ba to irin wannan dan ka mai barazana dan ka zare mai ido duk ba shi dai dukan nan shi da gyara shi da kafin fahimci haka yake ka ce gina a sami ne ka tsola mai bulala to in sha Allah gobe za ka gyara shi kuma wannan wanda kasan cewa in ka mai nasiha yana jin daɗin nasiha kuma zai gyara ba sai kafa kai ba da zaran ya yi kuskure ka kira shi kai ta mai nasiha kai ta mai nasiha sai koma gida jikin shi a mace cewa lamalin yana ne ya mun faɗa in Allah ya zama kiyaye kaga wannan an gano ciwon shi ta yi magani yawwa wala jama'an fi hadisi wato kada ka wuce gona da iri kada ka wuce gona da iri wajen yi ma yaro sassauci sai ga daɗin zaman banza in ka wuce gona da iri wajen ainihin mai wajen sauki kame wato malami irin mai saukin nan da yawa kada ka wuce gona da iri wajen masa sauki sai ya ji daɗin faraga ya saba da shi shi kenan zai zama to ba ya ji tsoro kawai ba zai yi ba wa qawimhu masalata ta qura ka miƙar da shi gwargwadon iyawanka ta hanyar kusantar da shi gargare ka ka gaɗin ɗan kusantar da yara gare ka da sawa. to idan ka yi mishi wannan sai ya yarda irin kana ɗan kusantar da shi kana ɗan mai wasa kana ɗan mai faɗa in bai yi aiki ba kaga shi ba irin wannan bane irin wanda yana son duka ne to in ya ki yarda ka lizimci tsanani da kuma kaurarawa a gane kuma da irin maganin shi kaga wannan sarki ne yake wa malami nasiha kuma nan akan dan shi hmm. mu duba cikin ina muqaddimatu bin khaldum mu shafi na 700 ko 597 وقال الحسن رحمه Allah ya البصري الله ya ce. يشي ما من يوم ينشق فجره باب وني يني وند الفجر دين شي ketowa. illa wa ya bana adam illa wa yunada face an yi kira man allazi yunadi eh na <laughs> eh, to illa wa yunadi shi yinin yayi kira ya bana adam ya kai dan adam ni halitta ce sabuwa kuma wa ana shahidun ala ni shaida ne akan aikinka hmm. fatazawwad daga gare ni fa fa inni idza madaitu la domin ni matsala in na wuce ban dawowa fa bana riba da zarar na wuce na wuce kenan har tashin kiyama da zarar wannan yini ya wuce sai wata yinin kuma zai kara dawowa ba ya kamata mutum ya yi guziri tun kafin ya wuce din insha Allah na'am yawan ne ya ce ba wannan yake wani sabon sabon nan a shi cikin ba? ya? Eh, na sabon gini? an sa shi na amurya da salihin بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم na goma sha tara wato an karɓo daga gare shi ya ce haƙila yau dai abin wurin da go Allah ya ƙara masa yadda ya ce zabi ne na'am na'am an karbo daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kara mishi ya dai ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma min muslimin yamritu babu wani musulmi da yake dasa dashe illa kana ma ukila minhu lahu sadaqa face ya kasance abinda aka ci daga cikin wannan dashe sadaka ne idan ka dasa dashe sai wannan dashen ya tsoro har ya yaya sai wani mutum ya zo ya tsinka ya ci to abinda aka ci din nan ka samu ladan sadaka kan shi wa masu rika min sadaka sannan abin da aka sata sadaka ne idan wani barawo ya zo ya wani abu kaga dai shi ne ya sata yayi zunubi amma kai kuma ba za ka yi hasara ba kai Allah ta'ala zai baka ladan sadaka na'am wa masu rika min lahu sadaka wala yadrahu ahad illa kana lahu sadaka wato wani mutum ba zai sauye shi ba fa ya kasance sadaka in har wani mutum ya zo ya sauye ka ya tsinci wani abu daga ciki ya fa'idantu to kai din nan ladan ka ba zai tafi a banza ba Allah ta'ala zai baka ladan sadaka ashe da irin wannan abubuwa fa'ida ake samu a gare shi in mutum ya dasa bishiya ko ko ya haɗa rijiya ko abin da ya kama da wannan eh muslim ya rawaito wannan hadisi a cikin wata ruwaya ta shi wato musulmi ba zai dasa wata dashe ba sai mutum ya ci daga wannan dashe ko wata dabba ta ci daga dashen ko tsuntsu ya ci illa kana lahu sadaqa ila yawm qiyamah ba ya kasance sadaka a gare shi har tashin kiyama shi ba ba tsara kaga wannan ana nuna mutum ya yawaita ya buɗe hanyoyin alkhairi a gane ko kada ya zama to mutum ya kaɗaita daga sallah da azumi da zakka irin wannan abubuwa ka shuka bishiyoyi ka gina makaranta ka gina asibiti ka haɗa rijiya duk wani abu wanda zai ta baka lada kai ta aikata shi an gano wani ko sai ya zama to kana da hanyoyin samun lada kala kala ka da hanyoyi masu yawa Allah shi taimake mu na'am a cikin wata ruwaya ta shi wato musulmi bai taba dasa wata dashe ba ko bai taba shuka wata shuka ba sai mutum ya ci daga gare shi ko dabba ko da wani abu ne ko tsutsa ne ma ya ci face ya kasance sadaka a gare shi وروياه جميعا من رواية أنس رضي الله عنه دون ويتوش قباء يا دقى رواية أنس أم مالك الله يقارى مصر يدع قوله يزرقه يرزقه أي wani mutum ya يتوي shi. kenan tauyewa wato ba wai kai ka bashi ba ya lallaba ne ya dan tsinka an gane abinda mutum ya tsinka ba da san ranka ba shine ma'ana ya tauye ka amma idan ka bashi ne da san ranka farin ciki ma kake yi ko Kasa akwai bambancin abinda kai ka bayar da sarranka da abin da wani ne ya zo kawai ka ajiye kawai sai ba da sarranka ba sai ɗauki shi wannan ya sauyi ka irin a ce ka dinka wani yan hula kana ji da hulan kawai sai abokin ka ya zo ce wallahi wallahi sallahi wannan na ɗauka ko wallahi ba zan baka ba kuma ka san wallahi daga gaske ki ba baka ba kaga tun da abokin ka ne ya ɗauka ba za ka ji daɗi ba ba ka ba da sarranka ba ya sauyi ka an gane ku amma in kai ka ba da san ranka ka dinga murna maka da ya sa na'am na'am al-ishirin al-ishirun na ishirin daga gare shi ya ce arada banu salama da an yantaqilu qurbal wato kabilan banu salma sun yi nufin su ciru kusa da masallaci suna so su kusa da masallaci domin su ringa samun sallah akan lokaci kuma suna sauraron karatu akan lokaci balaga dalika da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai labari ya kai wa manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam cewa ga abin da suke so su aikata sai annabi ya ce musu Lallai qad labari ya kai gare ni ya kuba ni salma annakum turiduna an tantaqilu cewa lalle kuna so ku ciru kusa da masallaci qalu na'am ya ce eh sun lokacin annabi zai goyi bayan ku ne ya ce gaskiya ya rasulullah haka ne wallahi muna so mu zo kusa da masallaci dan mu ringa samun sallah kan lokaci mu samu saukin al'amura hmm. to mun yi nufin haka ya rasulullah hmm. da na gaci ya ku bani salma diyarakum ai ilzamu diyarakum tuktab asarukum za a rubuta takun ku lizirci inda suke daga can karshen madina suke suna can karshen madina an gane ko su kuma suna ganin wajen yayin nisa da yawa bari su zo kusa to kuma zaman su a karshen madina sun zama to kamar kariya ga madina sun zama kamar suna tsaron dako kenan to idan ya zama to kowa da kowa ya bar ƙarshen madina makiya suna iya shigowa cikin sauƙin cutar da musulunci an gane to su wannan ƙabila na banu salma suna can ƙarshe kusan su za a fara kai ma hari kafin a kai hari madina kaga sun zama to kariya ga mutanen madina kenan idan suka bar wajen ba, zai zama wajen babu kowa an gane ku to sai annabi ya ce kullum zamci gidajen ku zaman ku a wannan wajen yana da amfani kuna da lada na ainihin tsaron daku sannan ga ladan kuma taku zuwa masallaci kaga lada bi kenan da mutumin da ya zo ya hau kan mashin ko ya ya taho masallaci da wanda ya zo a mota da wanda ya zo a jirgi misali dukkan su gabaki daya wato ba za su samu ladan wanda yake zuwa ƙasa ba mai takawa a ƙasa ana rubuta mai ladan wannan takurin mai shiga mota ba musallacin shi ba a gani inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum Allah ya ce lalle mu muke rayar da matattu kuma wa naktubu ma qaddamu muna rubuta abin da suka gabatar wa atharuhum wasu malamai suka ce naktubu atharuhum muna rubuta kafin su wasu ce amma na atharuhum muna rubuta abin da suka bari a baya ila sun gina rijiya sun gina makaranta sun gina asibiti don taimakon musulmi sun gina kaza sun gina kaza to irin wannan sun ba da rubuti to duk muna rubuta wannan ya zama to sadaqatu jariya a gare su ko kuma ya zama to muna rubuta kafin da suke yi an gane saboda wannan kamar wannan hadisin ilzamu diyarakum tuktab atharukum diyarakum ilzamu diyarakum tuktab atharukum ku lizarci gidajen ku ya ku bani salma za a rubuta kafin da kuke yi zuwa masallaci rawahu muslim na'am wa fi riwaya a cikin wata ruwaya inna bi kulli khutwatin daraja lalle a cikin kowace ta kowace taku akwai daraja duk takun da mutum zai yi zuwa masallaci akwai wani daraja na lada da zai samu amma mutumin da ya hau mashin ya lashe wanda ya shiga mota ya ji daɗi ne yana lurshe ido amma ya lashe ba lada an gani ba lada ko ya za a ce mutum har yaje masallaci ba lada ba makawa zai samu lada amma ladan ba zai kai na wanda saboda ai motar da ya shiga mai yasa ya shiga mota inna mal amalu bil niyyat wa inna ma li kulli imrin ma nawa ko lalle kowane aiki yana tabbata ne da niyya kuma kowane mutum abin da ya niyya yake samu mai sa zuwa masallaci to ya za a yi mutum ya yi niyyar alkhairi kuma a ce da samu ladan alkhairi ba zai yi har zai yi ba na'am نعم وروى البخاري وروى البخاري ايضا بمعناه ورواه البخاري ايضا بمعناه البخاري كما ده معناه daga ruwayar dai Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda banu salima bi kasar lam kabila ma'rufa bil ansar radiyallahu anhu eh Allah ya kara masa yarda wa والعشرون ما يشرون ده عن أبي المنذر المنذر shine ubayyu bin ka'ab radiyallahu anhu yace kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada min al-masjid minhu ya kasance akwai wani mutum ban san wani mutum wanda ya fi nesa da masallaci kamar shi ba yana nesa sosai da masallaci wa kana la tusibu salatu amma mutum ne mai kokari ya kasance sallah ba ta kubuce ba ba ta kuskure shi kullum yana samun sallah cikin jami'i a kila lahu amma za ga wani gidan shi ba kusa amma kullum da gudu yake takowa yake takowa da za ga akwai mutane da za ga ana liman yayin ruku su taso a guje din nasiha da ake yi din nan cewa alaikum bi sakina kuma azraktum fasallu kuma ba kun fa a cikin mutun ba sa kiyayewa yanzu akwai abubuwa biyu da nake ganin kamar a masallacin sunna ana mantawa da shi yanzu ba a aiki da shi na farko idan liman na hudu ba a rinka surutu wallahi yanzu masallacin sunna sun zama dandali na wannan abin yana ba da mamaki ta ga wani in ya ganka ma sai zo cikin farin ciki assalamu alaikum malam ya kwana biyu to kai din nan ta samu wai sai yake magallama yana da kwana biyu ya matsawa amma da dama ina son ganin ka ana gudu ba amma yana son ganin ka to kai mamaki yanzu duk nasihohin na amanta da su ne wallahi yanzu za ka kurin da lura da yanzu wannan sunna din tana so yanzu a manta da ita bayan wasu lokuta kuma yanzu dawo da ita sai malamai su yi da gaske kafin su gyara za ga wani kirkiri wani zai zo ka ga yaro na magana sai ce kuma ce wanda zai ya kulu lahu alsin zai san lahu juma wanda yake cewa ba ta yi shuru ba shi da juma'a amma ana cewa yi shuru din sannan kuma ana maganganu sannan da wannan da nake magana wannan nema yau zuwa sallah da gudu ta ga mutum da kana ganin yayi karatu ko mantuwa ake ko mai ke ga kawai daga ya za an yi ruku zai falle a guji to cikin wannan abuwa wanda manzo Allah ya ce ku lizinci na kuwa abinda kuka rufa ku sallata abinda ya kubuce ku cika shikenan tunda dai haka kuma umarni manzo Allah in baka samu ba za a baka ladan wanda ya samu shi za ka ce ko baka samu jam'i ba da zaman tahiya ka samu to kana da darajar wanda ya samu jam'i tunda ka yi biyayya ga sunan manzo sallallahu alaihi kan wannan al'amari an gane ko na'am na'am kuma ne ko na'am ya ce ya kasance mutumin nan sallah ba ta kubuce masa sai aka ce masa ko ni na ce masa in juwa ku bai bin ka ko zai ce ni na ce masa na manta ko ni na ce masa ko an ce masa ne da ka sai jaki mm. wanda za ka ringa hawa izbalma a lokacin ba a cewa sai mota ko a sai mashin mm. sai dai ce da ka sai jaki ko ka sai doki gwargwadon wadatar in talaka ne a ce da ka sai jaki in shi ne a ce da ka ya doki in matsakaici ne a ce rakumi an gane mai matsakaicin dan mai rufa na za ce sai rakumi in ko an san talaka ne da gare zamu sa ce doki jaki an gane ko sai ce da ka ya jaki wanda za ka hau cikin duhu da kuma cikin ramadan cikin zafin ƙasa in ƙasa ya irin zafi ɗin nan ana ka samu ramadan watan zafi saboda galiban ana yin shi na cikin zafin rana ramadan shahar ramadan an gani? faƙala sai ce ma ya tsoro ne an na manzili ina jambil masjid ce gaskiya baya faranta samun rai a ce wai gidana masau gidana yana kusa da masallaci yana gefen masallaci ban jin daɗi mm. kwata kwata ba na so a ce wai gidana yana gefen masallaci in ji shi mm. saboda me ni uridu an yuktaba li musha'il al masjid lalle ni ina so a rubuta mun tafiya na a rubuta min ladan tafiya na zuwa masallaci wa rujui idza raja'tu ila da ladan dawowa na in na dawo zuwa na wajen iyalaina kenan tafiyan shi daga can wajen zuwa masallaci lada dawo shi wajen iyalansa lada yana so ta a rubuta mai wannan kenan da yake nufin yin sai jaki ba za a rubuta mai ya lashe abu an gano wannan ko dai zai samu ladan niyya kawai yanzu zuwa masallaci hmm. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم to da yawan nan magana ashe manzon Allah ya ji sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce jama Allah laka zalika kullu hakika Allah ya kara ma duk wannan gaba daya ladan zuwanka da ladan dawowanka duk an rubuta ma muslim ya rubuta wannan hadisi wa fi riwayati inna laka mahtasab a cikin riwaya lalle kana da abin da ka nemi lada a gare shi a bamba al-ardu allati asaba al-hamu shadid wato kasa wanda zafi mai tsanani ya same ta بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بيان الأحاديث الواردة في استراد الأمة بيان حديثا da suka zo game الأمة قال سليم بن بن إيل الهلالي ما أمسى بن إيل سليم الهلالي babban ɗalibin Nasiru Dina Albani yana cewa wa huwa yaruddu ala Salman al yana raddi ga Salman al ina qala lokacin da Salman al-Auda ke cewa na hadisin sirrin najiya mukhtalafun fi thubuti na'am yace hadisin al-firqun najiya din nan an yi sabani ga tabbatan shi tattattari ko ummati ala salatu wa sabaki na firqa din wai wannan hadisin in ji Salman al-Auda ba yace an yi sabani wajen bi tabbatan hadisin wa huwa yuridu an yushakkika fil amal wal ihtidal bihi shi yana so ne ya kawo shakka wajen aiki da kuma kafa hujja da shi dan galiban wannan hadisin yan ikwanul muslimin ba sa san shi yan sururiya ba sa san wannan hadisi saboda su ikwan suna da aqidan nan na na ta'awun fi masafina alaihi ko mu taimaka ma juna inda muka yi ittifaki a gare shi wa ya aziru ba'duna ba'dan fi na nafi sashen mu yayi uzuri ga sashe da abinda muka yi sabani a kan shi hmm. in muka yi sabani wato kada ka ce wanda ya saba maka dan wuta ne kawai kawai ka bi shi uzuri kamar shi hadisin ya ce al'umma ta za ta kashi 73 kullu na nar illa wahida hmm. kaga duka suna wuta to wani uzuri za ka yi maka wuta kaga wannan hadisi ya ci karo da manufofin ikwanin musulmin da 'yan sururiya kun gano wannan ko saboda haka sai shi salmanin auda kasancewar yana da fahimta irin na sururiya sai yana so ya kawo shakka wajen ingancin wannan hadisin duk da cewa manya-manyan malamai zarata jahabiza ta inganta hadisin ala salimu rahimahullah wal intijaju bihi da kuma kafa hujja da hadisin kamar yana so ya ce ma hadisin nan ba hujja bane eh sai salimul hilali Allah ya masa rahama ya ce ai muradu min hadisin firqatin najiya abinda ake nufi da hadisul firqatin najiya din nan ikhbarun rasul sallallahu alaihi wasallam shine labarin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayar a cikin jumla masu yawa daga cikin hadisansa ya bada labari jumla masu yawa daga cikin hadisansa kenan ba hadisi ɗaya bane ya bada labari mai أن أهل الكتاب من قبلنا اختلفوا على إحدى cewa anna ahlal kitabi min qablina cewa lallai ahlul kitab da suka zo gabaninmu mu sun yi sabani akan ihda aw isnatayn wa sab'ina firqa sun kasu kashi 71 ko 72 wa anna hadhihi al-umma tatalifu eh wannan audin ba ba aure li shakki ba litanwin wato ahlul kitab wato yahudawa saba'in da ne eh. cewa lalle wannan al'umma ɗin wato za su saba saboda bin suna kawa saboda za su yi koyi da za su kasu a wajen rabuwa za su kasu kashi saba'in ƙungiya saba'in da uku dukan su gaba ɗaya suna cikin wuta sai guda ɗaya musamman shehu qatila sannan sai shekh ya ci gaba shi ne salimul hilali Allah ya masa rama da cewa cewa hadisin nan mustafid ne wato ya zo ta hanyoyi mai masu yawa ya zo ta hadisin abi huraira da muawiya dan abi sufyan da anas dan malik da auf bin malik al-asja'i da abi umama al-bahili da sa'ad sa'ad bin abi waqas ba sa'id ba kenan gyara آدمون علي وخاتم وعمر بن أف المذن الله بن عمر بن العاص وأبي الدرداء وواصلة بن الأفقى هذا خصوصا حديث اللي يوجد أشياء مستفير متواتر نعم هذا الجمع يستحيل تواطوه على كذا هذا هذا متواتر وأن سارين جماعة يقولوا يقولوا يا فورو من حدوان ساكن قرية أشياء وسن هذا أكن قرية أبن يا بذي يوبا سبو دي يوم وين نمتاني قال الحديث إلى حد التواتر واتو وأن هذا الجمع yarka bil haqbil hadith shine kabar kenan yarka wato yana hawa da hadisin zuwa ga haddi na mai mutawatir hmm. hadisin ainihin iftirakil umma ila 73 firqa mutawatir ne shi hmm. aw yaj'alu ala aqalli taqdirin fi rutbat al-ihtijaj ko kuma zai sanya shi akan aqalli taqdir a cikin martaba na kafa hujja qala aidan sai kuma yace shi salimul hilali inna kathiran min hadhihi al-ahadith asani duha nazwifa na'am lalle da yawa daga cikin wa'annan hadisan isnadodin shi masu tsafta ne hadisi abi hurairah wa muawiya kaman hadisin abi hurairah ingantacce ne da hadisin muawiya da hadisin auf bin malik sun inganta abi umama wa gairi da hadisin abi umama da wato wato duk isnadin su nazifa wa ala qawli anna asanid hadhihi al fi mufradatiha da'f kai muqaddara ma amma kaddara cewa lalle isnadodin wannan hadisin fi mufradatiha da'if wato a cikin daidaikun da'af da'afin ko a ce cikin mufradat din akwai da'af akwai rauni mu kafa doka haka na'am wala yashku mallahu adna khibra bisana bisana al-hadisiyya wato wanda yake da dan experience dan kadan game da sana'a na hadisi baya shakka cewa raunin ta ba mai tsanani bane mukaddara ma mai raunin da yake nan ba mm. tunda ka duba irin hanyoyin da ya zo. Mm. na'am wa hiya bidhalika tartaqi ila darajati sihha shi da wannan yana hawa zuwa ga daraja na inganci wa subut da kuma tabbata da kafa hujja mu duba littafin shi bushrar mushtaq bi sihhati hadith al-iftiraq shafi na 8 zuwa 9 na wannan littafi to za mu ji manganin malamai wannan mun kawo shi ne akan shi salimu jilali dan zamani ne dan wannan zamanin ne ya yi raddi ga malamin zamani kuma ne salman al'auda yana nan rayu shi ba salimu jilali yana rayu tun da salman al'auda yana so ya kawo shakka ga ingancin hadisi sai muka yi amfani da malamin zamani shi ma dan salafiya wanda ya san ingancin hadisi sai ya mishi Ka karan bana maganin zoman bana shi ne abin da muka yi amfani ba wai kasancewa ba mu san da ainihin ruwayoyin manya-manyan malamai bane dan akwai wanda ya yi ta'kidi cewa da ya amfani kawo maganar tafariji na salimin Gilali bayan akwai manya-manyan malaman da suka yi magana to akwai manganin manyan malamai ga sunan mun kawo daga baya an gane wannan shine kashi يو كشف الشبهات في ahad wal والجهاد Na نعم na uku إن المجلس إذ يبين حكم nasi الناس بغير burhan. lalle wannan majalisa wato lokacin da yake bayanin hukuncin kafirta mutane ba tare da hujja ba daga littafin Allah da sunnan manzansa sallallahu alaihi wa sallam da kuma hadarin wawaita wannan kalma a dinga sakin kalmar kafirci haka nan ba kare to yana da hadari kwarai da gaske bima ya tarattabu alaihi min shururin saboda abin da yake biyowa a gare shi abin da yake biyowa baya na sharri sharrika suna biyowa da kuma zunubai da dama suna biyowa na fa innahu yu'linu lil alam eh ya ce sharrika suna biyowa baya da kuma zunubai kamar ya sharrika idan kaga kafirtawa yi yawa to mata nan gaba abin da ake so a yi shine a halaka jinin mutane da zarar ga mutum yana yawan cewa kayi rudda kayi rudda kayi rudda to yana faɗin magana ne nan gaba matakin da zai ɗauka shi ne tunda ku kayi rudda jinin ka ya halatta to za ga ya zo ya halatta jinin wannan mujtama ɗin da yake sun kafirta sannan kuma dukiyar mutanen nashi ne ya zama ganima gare shi haka ya dauka kun gane ko za ka iya zuwa ka kara dukiya ya zo ya kashe kai ba ta dukiyar kuma a cikin zuciyar shi baya ji kwata-kwata cewa kuɗin ka ya ɗiba kawai yana ganin abu ne wanda Allah ya halarta mai sannan matarka zai kama ta a matsayin baiwa farfara saboda kai kafiri ne tunda kafiri ne ba ka da wani gurbi zai kama matarka ya ringa takanta a matsayin farfara da 'ya'yanka ma ba kun gane ko hmm. sa'annan kuma in ya kashe ka kawai in ma ya haɗa rami ya wurga ka don kada kai mutane wari ko ya wurga ka ruwa wato ba maganin wai a yi ma sallah abin da ya ka saboda kayi yarda, ba ka da hurumi idan kai limami ne limancinka baya halatta sannan idan har kana alƙalanci duk abin da ka hukunta sunan shi lalatacce kai akwai lawazin masu haɗari shi yasa malam yake cewa saboda abinda yake biyowa baya na sharurruka da kuma zanubai mai wannan abin yana ɗaukan zanubai amma ya ɗauka addini yake yi eh fa innahu yu'linu lil alam to lallai ita wannan majalisa tana sanar da duniya cewa lallai musulunci ya kubuta daga wannan aƙida na kuskure don mummunan aƙida ne kafirkawa da yawa wato mummunan aƙida ne ba ƙa'ida cewa lallai abinda yake gudana a sashen garuruwa na zubar da jini kubutattu jinin da yake mutane kubutattu wanda babu cdd ba sakaka misali ba laifi da kuma ainihin tafjir hmm. wato exploding wato a fasa bom a gidaje hmm. gidajen mutane a sa bom ya fashe tarwatsi hmm. da kuma wato ababen hawa kamar jirage bom ya tashi motoci bom ya tashi da abin da ya kama da wani da kuma ababen amfani na amma na kowa da kowa da kuma na keɓantattun mutane da kuma ainihin rusa ainihin jiragen ruwa eh wato duka aiki ne na ainihin ijira, wato aiki ne na ainihin wato laifuka musulunci ya kubutar daga wannan gaba daya eh sannan kuma za a cewa rusa kamfuna kamfanoni ko abin da ya kama da wannan an gane ku hakanan kowane musulmi wanda ya imani da Allah da rana ta ƙarshe ya baranta da wannan musulmin kirki bai yarda da irin wannan abu ba wa ma huwa tasarrufun min sahibi fikrin munharif to wannan tasarrufi ne daga ma'abota fikira karkatacce Me hmm. yin wannan mai tunani ne karkatacce wannan shine abin da ya hada kasar Saudiya da kasar Qatar ko ake ta bugawa yanzu larabawa ta karan ma'ainihin kasar Qatar ita kasar Qatar ta buɗe ainihin jazira wanda cikin jazira na take yaɗa manufofinta na ainihin irin manufofin na ainihin ta'addanci sannan ta ɗauko shugaban ikwan na duniya gaba ɗaya kargawi ta sa a garinta shine mufti kun gane wannan aiki ita ƙasan ƙasa tana da fahimta na ikwan sannan shi wannan mufti ɗin shi ya halatta ma ƙasan ƙasa su gina studio wanda kusan a duniya ba irin shi studio wata kana so ka ka je ka yi waka to babu garin da suke da studio lafiyayye kamar amsuwar shi ya halatta music da hukuma hukumar kasar ta nemi yaya hukuncin muzik ya ce ba ba ba kake da nazarin rubuta miki littafi ya wallafa littafi fikiyo a fikiyo da musiki wanda a ciki ya nuna halaccin music cewa music halal ne da kiɗa da rawa da ake nan da abu da jita da ganga duk ya halatta ya kawo hujjoji da irin nashi da hadda hadda ka'idoji na usul fiqi al asalu fi kulli shay al haka ya gina hukunce hukunce wanda Nasiruddin Albani da ya littafin tahrimu alatul qarab shi yake waraki an gani dan ya zo ya ce duk hadisan da suka zo akan haramta kiɗa da kaza duk da ifai shi ba ba malam hadisi bane ba kawai da baki kawai ce duk da ifai ne kasan wannan shi ne ta'addancin da ake ma hadisi shi hadisi zaka mutum bai makaranci hadisi ba amma kawai yanzu kawai yana kwance kawai sai ya bi ce hadisan zanen duk gaba ɗaya hadisan nan a zubar da su an gani hmm. wanda ya kamata a ce fagenta ne kai amfani da ka'idojin da malaman fagen suke yi kafin a ce hadisi da ibi ne kada ya aiki da shi akwai ka'idoji da dokoki to ba ka ake yi ba wanda kowa kowa an na iyawa kana jawo hadisi kawai yana juya kuma jira nan ne mai juyawa juyawa shi wannan hadisi gaba ɗaya ƙarya ne to da zarar an zaka da alama na ilimi ko an yarda wani bai san komai kan hadisi ba da zaka ba shi hadisi yanzu dasa ni wani an wani an wani ya to wannan wani ban tarihi shi zai kishi kamar wani an ce wani an wani shi ko wannan waye ya matsayin shi a wajen hadisin ya ruwaito daga shi sai wa kowanne ka tambaya wallahi da zai baka amsa komai duk wannan rijal din bai komai akan su ba amma yana kwance zai saki duk abin da ya gara ma ya faɗa kan hadisin annabi babu babu babu ainihin bangaren da ake mata adalci kamar hadisi Kuna da wannan ko to wannan bawan Allah kun ga a ƙasan ƙasa karzawi shine mubtinin su kuna tunanin zai ba su fasawa na alkhairi sa'annan kuma gashi duk wani abin da yake faruwa daga gani al'a'ida da waye da waye yan ƙasa suke ɗaukar nauyin duk kuɗin da ake kashewa wajen abubuwan da suke gudanarwa to yanzu abin ya riga ya fito ƙarar gashi nan an gane wannan an ce ma in suna so su taimaki yan ta'adda abin da suke sai su haɗa baki da su yan ta'addan cewa a kama su a kama wani shugabansu in an kama ta nan wajen wajen kokarin biyan biya sai su ba su biya linkin ba linkin nasu don wani kan samu kuɗin gudanar da harkokinsu kuma gane wannan ko to shi yasa yanzu kasashen larabawa suka buɗe mata wuta dole sai ta daina wannan aiki in ba haka ba za a takura mata a hana ta ainihin walwala da a kasashen larabawa tana daga cikin wanda ta kuɗi a duniya gaba ɗaya a duniyar larabawa kuma ne to ire-iren wayannan abubuwa su ne suke taimakawa kan na'am وإنما هو تفرق من خارج فكر فكر منحرف wato irin wannan tasarrufi ne daga ma'abocin tunani karkatacce wa aqidatin dalla kuma mai aqida batacce irin kawari da kuma ire-iren masu wannan fahimta huwa ya hamil isma huwa juma to shi wannan yana daukan zanubin sa da kuma laifin sa la yutasarru amalu ala al-islam ba a lissafa aikin sa akan musulunci ba a cewa musulunci ne wannan laifi sai dai a ce wani mutum da ya karkatacce wanda yake bin mummunan aƙida shi ya dauko wannan amma ba ruwan musulunci da wannan abu wala ala muslimin al mutadin sannan ba a lissafa wannan akan musulmi masu neman shari'a wanda suka shiryu da shari'a na musulunci al-mu'tasimina bil kitabi was sunnah wanda yake suna riko da kitabu was sunna ba a lissafa irin wannan laifi zuwa gare su al-mustamsikina bi hablillahi al-matin ba su riko da igiyan Allah wanda yake amintacce wa inna ma huwa mahadu ifsadi kawai wannan tsaban barna ne tsantsan barna ne ikram an tsalle fili da adamu shari'atu shari'a da kuma fitra wato dabi'a na dan adam da shari'a musulunci da kuma dabi'a na dan adam na kin shi wani hada yasa nasosin shari'a suka zo suka yi yanke da haramta shi kuma suna tsoratarwa suna an kararwa daga yin abota da ma'abocin wannan dabi'a din Allah ta'ala ya ce nasi daga cikin mutane akwai wanda magana shi ke baka sha'awa in yana magana ya iya magana zan zanga shi nan eh maganan ka na bashi ina wato maganan shi hmm. eh wato maganan shi na baka sha'awa a cikin rayuwar duniya hmm. amma wa yashhadu ala ma fi yana shaidar da Allah hmm. wato in muka duba abin da ke cikin zuciyarsa yana shaidar da Allah cewa huwa cewa shi mai tsananin husuma ne an gani zahirin maganar shi zaƙin muryar sa mutumin kirki amma kuma zuciyarsa yana shaidar wa Allah cewa shi mai tsananin husuma ne da Allah wa ila tawalla idan ya juya sai ya yi ta ɗawainiya a doron ƙasa don ya yi barna a cikinta kuma ya halakar da dabbobi da kuma 'ya'yan da ya halakar da ainihin wa shuka da kuma ya'yan dabbobi wallahu la yuhibbul fasadin to irin wayannan mutane masu halakar da amfanin gona da kuma dabbobi wato mabarnata ne Allah ta'ala baya son barna to idan ya zama to mai halakar da shuka da kuma wato ƴaƴan dabbobi to ina ko mutane mai halakar da mutane ba halin babu aula wa idza qila lahu taqillaha idan aka ce masa ka kiyaye dokokin Allah ka ji tsoron Allah kai mai irin wannan barna din sai izza ya kama shi da zunubi ya ce irin mu za a gaya mu wannan magana A gani to shi kuma ba a mai wa'azi in ka mai wa'azi ka shiga ko ka mai wa'azi sanda ka mai wa'azi kai wasa jinin ka ya halatta yawa sai izza ya kama shi da zunubi maimakon ya tuba sai ka ga ya ƙara kangarewa ya ci gaba da yin wannan barna din to wannan jahannama ta ishe shi wani duk salmi hada idan a duniya an kasa tankwara shi to Allah zai magani shi jahannama ta ishe shi tur da wannan ya zama shimfiɗa a gare shi wannan shimfiɗa ta yi muni eh نعم نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قائلة أثر يزال بعض أمثلة بعض أمثلة لبيان القاعدة وتساشى مثالين بيان القاعدة الضرر يزال أولا إذا سلط إنسان الميزة بدائي إذا متين يرنجا إذا متين يسكي إن ضرر نجرنسا أكن هنيا كويسا إن ضرر أي إن ضرر شيء غدارا daga sama ko inda ake sawa da ruwa ya rinda zuba idan mutum ya saki in dararo na gidansa akan hanya hanyar da kowa da kowa ke wucewa ta inda yake cutar da masu wucewa to lallai shi za a cutar da shi kun da ko wato wannan indarar da ya sanya yana cutar da mutanen da suke wucewa tunda yana cutarwa ga ka'idan azzarar yuzal ko la zarar wala dirar to sai a yi amfani da wannan ka'ida sai a gusar da wannan indarar domin yana cutar da mutane an ce ba cuta ba cutarwa to idan mutum ya yi ta'addanci a kan hanya da gini ko wani ya gina wani gini wanda ya tare wa mutane hanyar wucewa za a hana ta'addancinsa ta hanyar a rusa wannan gini din eh. to yanzu za mu ɗauka irin abin da ake a titi za ka nebo titunan da ake yi na daga an rusa gidaje shin ana so a buɗe titi ya yi faɗi ya ka rusa gidaje shi wanda ya rusa ya yi laifi Eh? gida ne wanda ka kashe miliyoyin kuɗi a kai na a to ai hanya ne hanyar gwamnati ne da ya shiga ta gini shi wajen wani ba wai wajen dama ya bai kamata ka yi ka yi gida ya kai wajen ba abin jini to bai kamata mutum ya gida ya kai wajen ba sai mutum ya gida sai ya kai wajen to sai hukuma ta gani tana so ta buɗa yadda za a samu titi ingantacce ga masu wucewa to sai hukuma ta nemi kayan ta sai ta rusa yanzu kai ka ma hukuma laifi ka daɗe kana amfani da kayanta to yau kuma za ka rusa sai ka biya ka wani ya ce duk da ya don wani wani ya rasu shekara talatin yana horon wannan abun ba a cire komai ba to sai yau hukuma ta ce to tana neman kayanta to sai wani ya manta da duk wannan amfanin da ya na shekara talatin sai kuma yana zage-zage an gane yana tsinuwa Allah ya kine mata azzaluma da sauransu to ka tare hanyar mutane ne hanyar da mutane ke wucewa ka tare to kuma ana so yanzu a yi hanyar wucewa ga mutane kai wannan gida kai kaɗai kake amfana da gidan da kai da iyalanka wannan titi kai za ka amfana al'umma za su amfana ita maslaha ce amma an gane to a lokacin nan sai a rusa gidanka dan a samu maslaha amma ko da abin ya ma zafi sai ka ɗan yi amfani da tunaninka cewa amma adalci hmm. akwai zafi ba zafi gaskiya kwarai da gaske idan tsalin a zasamu shagaratihi idan rassa na bishiya suka yi tsawo dallat ala jari har suka sauka ga makwabci aw ala tariqil am ko suka sauka ga hanyar da mutane ke wucewa sai wato rassa suna ta sauka kan hanya kan titi bi haythu yakunu min dalika darabun bil ma'ruf ta inda yake kasancewa a cikin wannan akwai mai akwai cutarwa ga mai wucewa ko akwai cutarwa ga makwabci sai a yanke wannan wannan rassa din man al saboda hani ga cutarwa illam yumkin rafu idan har ba zai yi a dauke shi gaba ɗaya ba eh na'am rabi'an tamamul mutlifat to na hudu shine daukan hasaran abinda aka halakar daukan hasara hmm. na abinda aka halakar fa innal itlaq al mali lalle halakar da dukiya ko kuma halakar da ainihin abu kamar a halakar ma da duki da wata kaddara shine aini anan a halakar da shi ga wanda ya mallaki abun to dole a tsare mishi wannan abun idan wani yanzu ya halakar ma da kaddaranka kamar yanzu ya lalata maka mota ko ya lalata maka ainihin mashin ko wani abu na kaddara to dole ne za a tsare maka ka sai ya biya hmm. an gane hmm. yawwa sai dai ka yafe mishi na'am خامسا إذا تبين عيبا في السلعة واتو إذا عيب يبين تبين عيبا لكو عيب إذا تبين عيب تبين لازم لكو متعدي تبين لازم تبين لك الجن قال لو كانوا لازم الجن بيستاذ والفتاذ وتبين يطوش إذا تبين عيبا في السلعة أو قبلا كيف Eh, idan ka bayyana aibun eh, kuma wani lokaci saboda kaga sharin takalidi kenan idan mutum ya ga littafi wani wani ya ga littafi kuma duk na hawan sai aji abin da ya ga kawai aro musa sai ji tsoron ya taba an gane wanda ya kamata in kana karatu to karatun da kai ka rinka kwallon ka rinka aiki ba ga wani lokaci shi kanshi malamin da ya wallafa littafi babban malami ne yana da ilimi amma zai ga yayi kuskure da sani ba shi kuma to kai kuma ka gaba mana babban malami za ka ce to ya za a yi amma ya wannan kuskuren sai ka ci gaba kai baka san da irabin abun ba yanzu aka tambaye ka ta bayyana aiban yanzu mai da irabin shi baka sani ba amma ka za ka karanta ka wuce kuma yanda to wannan yana daga cikin sharrin makauniyar biyayya kafin ka kira wannan wasali menene shi wannan wasali fa'ili ne ko a makolin biyi ne ko tarbiyyar ne shi ko al ai su da suke samu ko to wannan me ɗaya daga ciki ba ba dai balle ka ga gani na'am idan ta bayyana aibun tilati aw ghabun idan aibi ya bayyana ga kayan masarufi ko kuma kamunga eh wato ma'ana kamunga kwara kai abin da ake sayarwa naira goma sai aka sayar ma ɗari biyu wato an ma kamunga an kware ka an ma gora kenan yanzu hausan kaduna ko an ma mutum gora ko kuma ko kuma siffarta hmm. ya bambanta daga abin da aka yi ittifaki a gare shi kun lura mun yi ittifaki ga irin siffan da nake so ina so a samu fijo mai siffa irin kaza to shi kuma sai kawo siffa sabanin siffan da nake so wani hau zari kaga a cikin nan akwai cutarwa kuma mu akwai sanan wajen tunda ga abin da nake so sai kawo min sabanin haka ya cutar da ni sannan kuma ga yanda ake siyar da abu sai siyan mun ninkin ba ninkin akan yanda ake siyarwa ya cutar da ni a gane to a nan wajen wani mushtamil siya to shi wanda ya siya tun da an cutar da shi sun muka yi amfani da wani ka'idan a zarar yuza cuta kusa da shi ake yi to shi wanda ya siya yana da zaɓi tsakanin karɓar kayan masarufi ko kuma ya ce ya fasa Ke to wannan abin da kawo mun yanzu ba na so saboda baka kawo mun daidai da siffar da na nema ba ko kuma ka ne abin da ake ba goma ka siyan mun ɗari biyu to gaskiya ba na so wa kaza lil bayin khiya haka nan shi mai siyarwa yana da zabi idan bayyana idan aibi ya bayyana gare shi ko kuma kafin da ya bayyana aw khulqul fi sifa hmm. ko kuma sabani ga sifa ya bayyana bayna wa bayna raddi tsakanin karba da kuma tsakanin raddi zalatan lil darari inda husuli saboda kusar da cutarwa wajen faruwar cutarwa alal bayi shin cutarwa ya faru ga mai siyarwa ne ko mai ko wanne yana da haƙƙi eh eh الحمد لله ما شاء الله Gracias. wannan an taɓa magana irin wannan amma dai ya kyauta mana tunatarwa ne kare sai ta kasancewa ana bibiyar karatun na a kafofi na zamani to ya kara tunatarwa ya kamata a ce da littafin da za a ta a kira sunan littafin karara kuma a faɗi shafi saboda wanda suke bi kar a turai akwai masu yi da kasashen larabawa da kuma cikin gida da kaduna da sauransu wannan aikin malam nura ya kamata ya sarki abin da ɗan faɗan gaskiya ya ce bigi mai kyan Allah ta sami da ake malam mai tambaya da farko ya ce da mariya ya fi ka taɓa shawa ko ya halatta mutum ya kira ɗan shi a munafi ko kafiri tambaya da wani yake ya halatta a kira ɗan shi a munafiki ko kafiri fi tafsir wato ɗan shi'a wani irin ɗan shi'a idan ɗan shi'a ne rafidi kabi mai cewa alƙur'ani bai cika ba ko kuma sahabban manzo Allah gabaki ɗaya sun yi ridda sai sai mutane tara kawai matan annabi kafirai ne sai kaza kaza kaza mutane an gane da kuma aqidan shi na bada'u da dai wasu miyagun aqidu wanda zahirin su ridda ne to idan ya zama to yana faɗin wannan wato in dai mutum ya cika wannan sharaɗi to wannan ya yi rida ya zama kafin an gane ko kuma ya jingina ma ainihin imaman sanin gaibi da abin da ya kama da wani to wannan kaga ya yi rida to malamai sun bambanta tsakanin to akwai kuma shi'a zaidiya yan shi'a zaidiya su wato ba sa kafirta dukkan sahabbai kamar yadda wa'annan ke kafirtawa yan shi'a zaidiya su suna ganin cewa sun yarda da shugabancin abubakar da shugabancin umar da usman da sauransu amma suna ganin aliyu shi ya fi dacewa da shugabanci shugabancin kinan da sauran ahalus sunna aliyu ne ya fi dacewa da shugabanci amma shugabancin sauran yayi ba ka kafirta su kun fahimci wannan ko to nan kuma suna da dai wasu akidu na bid'a kaman mafi yawan akidun su wajen asma'u wa sifat akidun mu akidun zilawa ne sannan kuma suna inkarin azaban azaban kabari kamar yadda mutazilawa suke inkari suna inkarin kuma suna cewa murtakibul kabira la huwa mu'min wa la huwa kafirun wal huwa fil manzila bainal manzilatayn irin dai akidan akidan cewa mai aikata manyan zunubai yana da wama wuta to suna da shi amma dai su ba su da irin kafirci irin na shi'a rawafid to irin wayannan shi'a din wato ana sa su daga cikin yan bid'a ne ba a fitar da su daga cikin addinin musulunci wato mafi yawan mutanen Yaman wannan shine aqidar su zaidiya in kana sa aqidar zaidiya ka je gari kamar Yaman da irin su Oman da ana samun shi'a zaidiya a wannan garin in an ce dan shi'a yayi rinta to wani dan shi'a din in dan shi'a Ismailiya ne aqidar shi'a Ismailiya kafirci ne to su yan babiliya ne yan hakika ne su a gani su kuma yan rawafi malamai sun yi tafsiri zai Albani na ga wata fatawa kashi dan shi'a wanda yake dan jariri a shi'anci ya dan shiga ne bai yi nisa ba to za a duba daidai inda ya kai a mai hukunci da daidai wannan wajen in kuma ya riga ya tsufa ya balaga a cikin shi'a ya gamsu da duk miyagun a gidan shi'a to za a mai hukunci daidai da inda ya kai in ya kai kafirci kafiri ne a gane ko to wannan sai an sa abin a cikin mizani kafin a yanke mai hukunci Allahu a'lam eh wannan ma ya dawo da tambaya ce mai dan Allah dan annabi ya halasta cewa dan Allah dan to wani bawan Allah ke tambaya wai a ce dan Allah dan annabi ya halatta ya halatta dan Allah dan annabi kai mun kaza amma a hada guda biyun dan Allah dan annabi a lokaci daya dan Allah kawai zai ce dan Allah dan annabi bai hada guda biyu ba to yace yace ne dan iyayen kai mun kaza ya halatta eh yake na iyayen kai mun kaza idan mutum ya ce maka wallahi abin da ya sa na kyale ka wallahi wallahi abin da ya sa na kyale wa na yi wallahi sai na hukunta shi wallahi sai na ba shi wahala wallahi sai wadda ya zama rushi yanzu ya ga halitta kai kan da wani lokaci kana kana duba garin da wani ka kyale wani ko laula dan kullahi nasa ba a zaun bi ba a cikin nan la ka bayar al'arf to wani kakan duba darajar wani kace wallahi darajar wani yasa na gyara wani wallahi kawai shi yasa na kyale shi ka ce don wani kira rubun a duba darajar shi a amma kaza shi wannan ba matsala a gani don ka ce dan a duba darajar annabi dan annabi amma kaza wannan ba matsala ba ne. inda matsalan yake ne kai da Allah an ka roƙi Allah shi ne mutane ba sa bambantawa ka ce ma Allah dan annabi mun kaza ko ya Allah dan mala'ika yi mun kaza shine aka hana wanda ya shafi tauhidi ya shafi tawassuli shi tawassuli ana yi ba a yi tawassuli da darajar wani an gani ba a cewa ya Allah dan darajar wani Allah wa man wa man wa man bada bi amaluhu lam yusri bi amal nasabu duk wanda aikin shi ya dakilar da shi bai tsaya yi aikin alkhairi ba dangantakar shi dan wane ne sai ka kautar da shi da kashi ko'ina ya faɗi masa bintu muhammadin salimi min mali ma shi iti la ne an kimi da lai shi'a ko ya ke faɗi ma diyar muhammad ki tambayin daga cikin dukiya na duk abin da daga nama zan baki a duniya ne amma abin da ya shafi lahira ban wadatar da ke komai ba ki riƙe addinin allah ba kaga shi ba a tawakkali da darajar wani da ana yi da annabi ya ce faɗi ta yi tawakkali da darajar shi ko ta huta a gani amma alaƙa tsakanin mutum da mutum wannan cin arzikin wani gani shin wannan na niyan hukunta sai tana dan malam aliyu ne sai gane shi saboda darajar malam aliyu wallahi da baraka ba da sai na wulaka ta yaran wannan ja'i ko bai nago to ne mutane suna hada wannan babi da babin tawassuli kira su yin kuskure wani zai ce ma dan Allah dan san annabi san annabi to shi ya dauko shi darajar annabin wata san annabin da kai iya da yi to me bambanci tsakanin san annabin da annabin shi a nan wajen don san annabi kada san annabi ba ibada bane to dan Allah dan sallah sallah sallah shi ba iya mun dan sallah ka iyali shi san annabi daidai yake san annabi ibada ne shi ma sallah ibada ne azumi ibada dan azumi kai mun kaza wannan dole ko kuma ce to ai ibada ne kuma inda ba wannan shi wai irin an yi gyara ke irin tsantsan tauhidin nan ce dan san annabi to sai ka ce nuna ma bambanci tsakanin dan annabi da kuma dan san annabi ne ba mutum Allah shi taimake mu hmm. malawani yana buƙatar bayani ne akan hadisin al-Bukhari da Muslim eh, da kai da dukiyarka yana daga cikin tsororin mahaifinka wato mahaifinka ya gwagwarmaya ya samar da kai to kai kuma dukiyar da ka nema da kai da dukiyar duk sana'an babanka ne na abin da ake nufi babanka in yi lallaba ya ɗauki wani ka ba sata ba ne a gane ko da ka kama su cikin dare barawa barawa ka shi ne su ba kudin shi ya ɗauka ba abin da mun a gane shi ne abin da ake nufi amma ba a so baba ya wuce gona da iri wajen ya zo ya kwashe mai yaro dukiyar shi duka ko baban da zai zo ya ce kawai ya zo shago ce dukkan shago nan gaba ɗaya shi yana so ko ban je ni to ya zama to sai ya bari ka tara dukiya sai ya kwashe to irin wannan gaskiya akwai takura kuma ya saba amma dai abin da ake so nuna ma mahaifinka na da iko ya amfana da dukiyanka ba matsala amma kar ya wuce gona da iri wajen ya zo ya kwashe ma dukiyan gaba ɗaya hana ka sana'a to iyayen da suke amfani da wannan dama zai su tafura yaro ta hana shi Da ni na san wallahi wani babba ne ba soja nan ya fos wallahi babba ne sosai tun lokacin ma da yake flying lieutenant baban ke kwace mai albashi ya zazzage shi sai ya gama an karɓa baban ya san lokacin da za a biya albashi kawai zai je ci sauri ina jiran ka wallahi haka yaron nan zai kawo kuɗin nan baban ya kwashi abin da zai kwashi ya bashi sauran kuma ya zage shi don iska <laughs> wallahi shi ne yaron ke tambaya in shawo don Allah ya zai yi babba ne ba babba ne a koja babba ne a nan airport to kuma yanzu ya wuce haka sosai baban da ƙyar ya bari ya yi aure albashin shi baban shi ke takarba ya harfa yadda zai da baban kuma ga shi babba ne shi yanzu baban ya riga ya ritaya shi a soji shi kuma da soji ne yanzu yana iya ɗaukar mataki a kan baban yana so amma saboda shari'a yaron yana son addini to wannan sun iya game da malam malami yake kwanta da hankalinka Allah zai ma albarka in kai babanka hidima nan gaba zaka ji daɗin ƴaƴanka sai ki samu kwanciyar hankali wallahi sai bai daɗe bai aure ba kaga irin wannan bai dace ba ga iyaye sun haka dai gwargwado dai yaro ya rinda hidima ga iyayensa sannan in yana buƙatar abu sai ba ni kaza amma ya zo ya hana shi ya takura mai mutu yar ya aiki ya hana shi albashi da komai da komai bai ba daidai bane an gano wannan Allahu a'lam eh Mala wanda ya ce idan mutum ya kulla ciniki baban shi zai iya zuwa ko uwar shi warware ciniki? Idan mutum ya riga ya balaga ya kulla ciniki iyaye ba su da iko warwarewa. Sai dai idan shi ya yarda da warwarewan shi kenan in bai yarda ba ba su da wannan iko. Hmm. Allah wannan yana tambayan hukuncin masu yin sallah akan katanga ko titi. Sallah an taɓa sallah kan katanga? Zai yiwu? Katanga mutum ya miƙe ko a zaune? ok shi ne idan ya zama ko ina ya cika ba wani waje sai wajen babu laifi an yi sallah a wajen amma ya zama to akwai wani waje wanda za a yi sallah ban da wannan wajen gaskiya bayan halatta wanda ya ce wai maganan da kai na tafsirin da wurin kwalliyar yara wato malaman da suke ballawan cewa ba ke duka wato a ce babu duka bayan annabi ya ce ku koyar da yaran ku a sallah suna shekara bakwai wadda ribuhum alaiha wa hum abna'u ashar sinin me zai ce akan wannan da kuma la rabu fawqa asharin illa fi haddin min hududillah ba a duka ya wuce goma sai cikin haddi daga cikin haddodin Allah me ma'anar wannan hadisin kaga farko ya halatta ya duka amma ba a duka ya wuce goma sai cikin haddi ne ma'ana haddi a nan wasu ka ce sai da in haddi ne na zina ko haddi na kazafi ko haddi na kaza haddi da ke bukatar bulala kamar shan giya shi kaɗai ake bulala ya wuce goma wasu ka ce la illa fi haddi sai a cikin dokoki daga cikin dokokin Allah wa tilka hududullah kuma ya ta'adda hududullah faqad zalama nafsa an gane wato in mutum ya saba dokokin Allah kamar ya yin sallah ko ya yin azumi ko kuma a shi yana zina a gan shi yana wasa da mata ko abin da ya kamata wani dai abu na saban Allah wanda ya shafi kai tsaye Allah ya saba ma to za a iya mai bulala ya wuce goma amma in ya zamanto kai ya saba ma kai ya bata ma rai wanda directly ba Allah bane ta haƙi wato amma dai zai zama indirectly zai zuwa zuwa ga Allah ya saba tunda ya saba ma da amma kai ya saba ma to kada ka mai bulala ya wuce goma shine abin da malamai suka rinjayar za a duba tsakanin laifin da ya shafi tsakanin kare da shi duk idan an fito an fito wani fassara Allah ya saba amma kai ne dai laifin ya shafa to goma an gane kai wuce goma amma in ya sa'a ma Allah kai tsaye zaka iya mai ko ko da nawa ne ku fahimci wannan to wannan shine kun ga ashe da wannan ana duka sai dai dukan ana so ya zama to akwai akan ka'idoji na shari'a ka a zo dukan da ya wuce gona da iri dan gaskiya ba wanda ya fi islam malamin islamiyya iya duka musamman malamin hadda malamin hadda kaman mu kaman suna training din dukan da musamman an gani? za su yara kuma wani lokaci wani lokaci yana da amfani dukan saboda yaro ya san cewa an ba shi hadda ba zai da kuma wallahi wani ba zai kiyaye haddan ba za ga wani lokaci a makarantun boko makarantar boko ne ba Ta san boko zuwa tana kan sa suka ba da asani yaro ana darasi yana nan yana kai irin yana ta rubutu saboda jin tsoro kare game da malamin hadda ya ainihin ya mai dukan tsiya za ka yaro yana ƙoƙari siya duk wani asamin da aka bari siya kiyaye kaga wani lokaci a ɗan sa doka zai zama ka a kyale yaro don an saki abin har da ba za a yi har da ba gaskiya gane ku a take dai a yi dukan amma kada duka ya wuce gona da iri da zai ƙarfin jikin yaro kuma dukan ya zama to akwai dalilin dukan sai idan an gargaɗi yaro an bi hanyar da za a bi ya zan babu wata hanya sai dukan sai a yi dukan Allahu a'ala amma cewa kada a yi duka gaba ɗaya tarbiya ne na turawa ba sarbiya ne na musulunci ba ko mata kamar ce ka buge ta akwai matashin za ka buge ta balantana kuma yaro fa'i zuhunna wa hajjiru hunna fil mazaji ya ce ne wazuri buhunna to balle kuma yaro Allah mai tambaya ta ƙarshe ce ah, maganar da ake na idan mutum zai karanta alkur'ani ba farkon tura ba zai iya farawa da neman tsari ko farkon tura ne sai neman tsari da basmala ya ce wannan maganin aka yi kamar cewa in ba wato akwai wannan magana din cewa idan farkon sura ne mutum zai yi yayi isti'aza sannan yayi basmala hmm. to in kuma zai shiga zai zai shiga bar karatu kawai isti'aza zai ba sai basmala ba wannan yana daga cikin ladubban ainihin karatu da malaman su Qur'ani suka sanya a ciki amma samun nassin cewa akwai nassin to shine sai an bincika gaskiya nassin da suka dogara gare shi wajen faɗin haka din tunda dai fannin su ne kuma su suka faɗa to amma menene nassin sai an je an binciko an gane kuma ga wannan a ƙudu billahi din nan wasu malamai suna nan suna cewa a daina cewa ƙudu billahi na shinar rajin sun ce biri'a ne a cikin kira'a sai dai a cewa ƙudu billahi samil alim min shinar rajin min hamzi wa nafsi wa nafsi an ce an yi bincike gaba daya shi aka samu annabi yana yi an gane akwai wannan tattaunawa cewa isti'aza ina cewa ƙudu billahi na a rajin wa ina aka samo shi amma duka ƙura mafi yawa za haka suke yi ko to amma menene madogaransu a ga irin wannan abu ne wanda za a gan shi kamar wasa sai kuma an nemi ka kare kanta sai ta gumi an gani to wannan a wajen billahi da alim akwai nafsi amma a ƙudu billahi mina shaidanu rajim nafsi shi yana buƙatar sai an yi bincike to irin wannan akwai irin wannan a cikin kira'at da yawa da irin su wasulul jami'in nan da wasu kaza kaza nan duk wannan gaba ɗaya ba in kai ka za a gani da sauki amma kariyar gari ka ba shi kariya da hujja aiki ne jajawo a ba ka project wanda ana so kowanne ka kare shi da dalili shine ya project ɗinka to gaskiya za ka yi aiki hmm? amma tsara yi sai ga babin nan menene milal jinnati wan nas bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad Allah ta an kai karshe kuma sai a ƙara wani sabon a tafi a zarce kawai da rai irin wannan zarcewan to malamai na kira'a da yawa malamai na hadisi suna cewa ba dalili a kan shi sai mutum ya karanta a'udhu billahi samil alim min ash-shaytani rajim bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad kadawul jami' an gane ba wani wasalul basmala bi awwalin kaza irin wani duk wannan bawo insha Allah Allah ya taimaka a lokacin na wawa in eh, wawa sahuhu ne ciniki baban na iya wawarewa na? Eh. za ka ba shi umarni ne kawai ba wata warware ba shi ya je warware da shi. ka ce mai ni in ni na haife ka in baka so tsini ma je ka warware wannan cinikin shi kenan na'am lokaci ya yi da eh eh na'am eh. ba eh kuma ruwanka da su iyalai sai an gama sallah ba ishara eh annabi ya ce in kashe masa yi shiru ka da juma'a eh kallawo ma wabi hamdi a sharu allah ilaha illa an astaghfiruka ba atubu